wannan yaran ba jin magana wallahi ko kaɗan. Saurara! kai ka cewa malam dauda cewa musa ne gwanin dauda kai ka cewa malam musa cewa dauda ne gwanin tusa ka sa masa suna bodari kawai mutum ba ka kokari ka ce ban sa sabon wando sai tsoho koko gwanjo ka ce yana ballon da mushe kuma wai shi dan cirani ne a kasar nan bashi da tushe ka ce yana da ciwon kanjamau arzikinsa kudin da ya sace ne a karamar hukumar itas gadau gidansa yana birni kyar zafi ka sa hirarsa a can kuma. ha ka suna bauchi amma bakinka yana gusau kafin ka zama abin tausayi canza hali kiyaye sausayi komai daren daɗewa gulma za ta ha ta dawo Ha ha ha ha ha!